rashin samun abinci mai gina jiki ga yara ƙanana da yadda ake matsawa yaran lamba su rika ayyuka da suka fi ƙarfinsu na sanya ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan adam dagewa don kwatawa yaran haƙƙinsu ko dai talauci ke sanya barin yaran su ke gararan ba kan tituna ko ma dai wani abu ne daban ya dace in babba ya samu tsokar nama ɗaya a miya ya bar wa yaro biyu ko ko ya haƙura yara su tanɗe irin wannan yanayi ya sanya wata yarinya zulaiha yar kimanin shekaru goma ta kwato daga wani gida da aka tura ta yar aikin gida a yankin maraba dab da abuja saboda azabar da matar gidan ke gallaza mata allah ya sa ta fada hannu mai kyau ni duka na dai shi ne na ji dukan yayi min zafi sai na gudu tana duka na. Zulaiha kenan wacce sai da Hajiya Saudatu Mahadi ta kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa ta sanya baki inda aka mayar da ita hannun iyayenta a Kaduna. Buhari Yunusa Kunwura mai dankali tun farko shi ya samu yarinyar tana kuka inda ya kai mata ɗauki da kai ta tudun mun tsira. Na kai ta gidana gurin iyalaina akwai yarinya abokina ma kusan tsara ce ba da suke da wannan yarinyar da duk shekarunsu ba zai wuce ɗaya ba. Yau ɗin nan ma da zan ɗauko su suna kuka muka rabu dalilin dalilin wannan yasa kukan da suke yi ni ma haida na ji hawaye ya zubo mu a cikin fuskata mata da sauran mutanen anguwa roƙa suke cewa in ƙyale yarinya a gurinsu. su Dr. Mai dara ita ce babbar jami'a da ke kula da asusun Bill Gates da Melinda a Najeriya ta faɗi irin buƙatar da yaran Najeriya musamman ma na yankin arewa ke da ita wajen abinci mai gina jiki da kulawa ta musamman. Yunwa tana damun su sosai sosai to mun lura cewa yanzu duniya an gane rabin yara a arewacin Najeriya da kuma 36 ga bisa ɗari a Najeriya gaba ɗaya suna da ciwon yunwa a jikinsu. A likitance ciwon yunwa wai ba wai a ga yaro bushashe ba ne wani lokaci zaka ga yaron ma bulbul amma yana da ciwon yunwa. Ciwon yunwan nan takan taho ne saboda yara akan ba su abubuwa masu starch wato kamar a ba yaro zallan kokon masara. jin irin wannan yanayi da yara ke shiga na gallaza musu ya sanya malaman islama kira ga iyaye su cije wajen kula da yaran nasu da ana su gararan ba ko tura su garuruwa masu nisa da suna almajiranci don su koyi karatu ga shehin malami islama sheikh sa'idu hassan jingir ƴaƴan mu muna da waɗansu suka alqur'ani magana da muke da kai yanzu ba barace barace suke ba ga hadda ga sanin ma'ana hadda sun karanta bobo digiri na ɗaya na biyu waɗansu ba suna digiri na uku suna tafi da kaifi biyu da Allah ya ba su wai bara na ka ta salihu ce yana sanya yara su lalace su bar karatu suna gararan ba a gari su gagar mutane daga na haka samu boko haram shi sun zama mana musiba saboda haka inda karatu na Allah da annabi to yara za su gyaru maza za su gyaru mata za su gyaru kowa ma zai gyaru in Allah ya yarda ko nan Abuja da zarar mutum ya tsaya magamar hanya zai ga kananan yara sun runtumo a guje da suna a taimaka musu da sadaka don samun abinci wasu ma za ka ga suna hamma don ka tausaya musu mutum zai tambayi kansa shin yaran nan 'ya'yan wane ne nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya